masu sauraro Allah libo sashen Hausa ne na murya Amurka da ke zuwa muku kai tsaye daga nan Washington a gundumar Columbia akan mitoci 1622 da kuma 25. A birnin mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar View Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu haro barkanmu da wannan lokaci yau 12 ga watan janairun 2017 mahmud lalo ne tare da baba yakubu makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci yanzu karfe goma na safe ne a nan washington dc ga kanin labaran duniya a karon farko zababben shugaban amurka donald trump ya amince cewa rashi ta yi kutse a kwamfutan kwamitin zantarwa na jam'iyyar democrat a yunkurinta na yin katsalanda a zaben shugaban kasar amurka sa'anar rundunar sojin amurka ta bayyana takaici na wani harin dakarun haɗin gwiwa wanda suka kai arewacin afghanistan ya kashe farin kaya wato 33 kuma ya raunata 27 majalisar dattijan amurka da jam'iyyar republican ke da rinjaye ta ɗauki matakin farko na soke tsarin inshorar na obama to yayin da dakarun najeriya ke cewa akalla mayakan boko haram 100 ta kama a cikin mako guda ma'aikatar tsaron kamar kowa cewa ta yi A 'yan kwanakin nan dakarun tsanan namu sun halaka maharan Boko Haram guda ɗari. A jamhuriyar Nijar kuwa ƙungiyoyin da ke gudanar da ayyukan jin kai a yankin Difa sun fara tattara sunayen 'yan gudun hijiran da ke buƙatar taimakon gaggawa domin a tallafa musu. To ko menene kiran 'yan gudun hijiran dangane da wannan aiki? amma fa a yi hankali a yi hatara kar mutane a sunanmu su zo su yi arziki su koma muna kuma tafi da shirin sai bango ya tsage wanda jimmy ali za ta gabatar a mako duka sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a a karin farko zababben shugaban amurka donald trump ya amince cewa rasha ta yi kutse a kwamfutan kwamitin zartarwa na jam'iyyar democrat a yunkurinta na yin katsalanda a zaben shugaban kasar amurka a wani taron manema labarai na tsawon awa guda a jiya laraba sabon shugaban mai jiran gado ya musanta rahotanni da ba a tabbatar da su ba cewar rasha tana da waɗansu bayanai marasa daɗi a kansa a taron manema labarai na farko da ya yi tun bayan lashe zaben shugaban ƙasa trump ya amince rasha ta yi kutse a kwamfutan jam'iyyar wato democrat da nufin taka rawa a zaben shugaban ƙasa na ranar 8 ga watan nuwamba as far as hacking i think it was russia but i think we also get hacked by other ya ce ina kyautar zato inda yi zancen kutse ne rasha ta aikata amma kuma akwai wasu kasashe da ɗaiɗaikun mutane da ke mana kutse trump wanda bisa ga dukkan alamu ya nemi kashe wannan maganar ya bayyana cewa china ma tana yi wa amurka kutse ya kuma ce kwamitin jam'iyyar democrat na ƙasa shine ya gaza kare kwamfutarsa they did a very poor job kwamitin zartarwar jam'iyyar democrat shine ya sake yadda kowa zai iya masa kutse kwamitin bai aikinsa da kyau ba da ya kamata su yi tanadin kare kansu daga masu yin kutse trump ya musanta daga kausar murya a kan rahoton da ba a tabbatar da su ba na cewar rasha tana da waɗansu bayanai marasa kyau a kansa trump ya yaba wa shugaban rasha vladimir putin da ya karyata wannan rahoton kuma ya gode wa kafofin yada labarai wanda suka wanda suka ki wallafa wannan labarin a yayin da ya kushe wasu masu tattara bayanai sirri na amurka an bayyana nadama dangane da wani harin haɗin gwiwa da aka kai a arewacin afghanistan a farkon watan nuwamban bara da ya kashe fararen hulayen ƙasar afghanistan 33 da kuma raunata wasu 27 ma'aikatar sojin amurka ta bayyana haka ne a yau alhamis a yayin fidda sakamakon bincike akan wannan hari wannan mummunan harin da aka kai a ƙauyen bus da ya janyo asarar rayuka ya barnata gidaje da dama a lardin kunduz a cewar mazauna yankin da kuma mayakan ƙungiyar taliban an kai harin haɗin gwiwa ne da zummar kame shugabannin taliban da ke tada ƙayar baya a yankurinsu na kwace lardin na kunduz kamar yadda jami'an sojin afghanistan da kuma amurka suka faɗa rundunar sojin amurka ta bayyana a yau alhamis cewa dakarun sojin amurka da na afghanistan sun buɗe wuta a kan 'yan taliban da ke amfani da gidajen fararen hula suna yaƙi a matakin kare kai an ambaci sanarwar kwamandan rundunar sojin amurka general john nicholson yana cewa ko da menene dai ina matukar nadama da rashin rayukan mutane da ba su san hawa ba su san sauka ba ya ce ina tabbatar wa shugaba gani da al'ummar afghanistan cewa za mu iya bakin kokarinmu mu tabbatar da matakan kare fararen hular kasar jam'iyyar republican ta kasar amurka da take da rinjaye a majalisar kasar ta ɗauki matakin farko na soke shirin kiwon lafiya na shugaba barack obama 'yan jam'iyyar republican sun lashe takobin soke dokar shirin kiwon lafiya wanda ake kuma kira obama ke da zarar shugaba mai jiran gado donald trump ya kama aiki majalisar ta kada kuri'a yau alhamis akan soke wannan doka inda masu ra'ayin soke dokar suka samu ƙuri'u 51 a kan ƙuri'u 48 na waɗanda suke ra'ayin a ƙyale dokar wannan ƙaramin rinjaye ba zai ba 'yan democrat damar taka wannan manufa da aka ɗauka birki ba republican ita ce take da wakilai 52 cikin wakilai 100 na majalisar dattawan amurka a majalisar wakilai kuma har yau wanda republican ɗin ke da rinjaye ana sa ran za ta kada kuri'a kan wargaza wannan shirin kiwon lafiya a wannan makon shugabannin na republican suna shirin wato tsara kudirin wannan doka da suke kokarin fiddawa kafin karshen watan janairu babban tambaya ita ce mai zai faru idan republican ta yi nasarar wargaza wannan shirin kawo yanzu bakin 'yan jam'iyyar republican bai zo ɗaya ba akan shirin maye gurbi na wannan shirin kiwon lafiya da yake ba amurkawa miliyan 20 inshoran kiwon lafiya wanda a da ba su da inshoran mutumin da zababben shugaban amurka donald trump ya zaba a matsayin sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka a jiya laraba ya yi alkawarin inganta al'amura a ma'aikatar harkokin wajen kasar domin ta cimma manufofinta ta kuma rage kashe kuɗaɗe a ji laraba tillerson ya kuma ce zai dauki kwararren matakai akan china musamman akan harkokin sojojinta a tekunan da ake takaddama a kai labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara ne daga kamar inda yayin da dakarun najeriya ke cewa kalla mayakan boko haram 100 ta kama a cikin mako guda ma'aikatar tsaron ƙasar kamar kowa cewa ta yi ita ma tana samun galaba a yakin da take yi da mayakan musamman ma a yankin arewa mai nisa da kamaru ga rahoton da muhammad awal garba ya aiko mana Kakakin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru kuma ministan sadarwar kasar Isa cirin Bakari ya yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke birnin Yawunde kan irin nasarar da dakarun tsaron kasar ta jamhuriyar Kamaru suke samu na yaƙi da suke yi na gaba da gaba da maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa musamman ma kan iyakan kasar tarayyar Najeriya da kasar jamhuriyar Chadi. fata wanda dakarun tsaronmu suke yi a fagen daga a 'yan kwanakin nan dakarun tsaron namu sun halaka maharan boko haram guda ɗari mun kuma kamo manyan makamai da motocin da suke amfani da su har ma da su wayan salulan su da sauran kayayyaki ko sinadarin da suke amfani da su wajen era bumabumai kana su kuma sun kashe mana zanatan sojojinmu guda uku ko da jiya ma sai da waɗansu 'yan mata guda hudu waɗanda suke ɗauke da bumabumai a jikinsu suka tarwatsa kansu da kansu kansu amma ba su kashe kowa ba sai dai sun jikata 'yan kato da goron su uku wanda yanzu haka suke asibitin garin mura domin kula da lafiyarsu wannan ne yasa na tambayi malam abakar dan birnin marwa ne ko ya yake ganin zaman lafiya ya kan kama a wannan jihar tasu gaskiya gwamnatin kamaru suna ba da karfi yanzu sosai domin a shashin mu ta marwa yanzu nan kam komai na shigewa ana kasuwanci motoci na aiki kuma komai na tafiya daidai kai tashi tashin mai nan kam yanzu kan alhamdulillahi da sauki ba kaman da ba muna jinjina wa gwamnatin kamar sosai da aikin da suke yi e hakan ne an gama kam tun da dai komai na nan lafiya kan ba wani tashi tashin hankali to fata na kuma allah ya daɗe ɗora mu kawai bisa kansu Mama Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. Ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, ƙarewa lafiya, tare da ƙoshin lafiya. Bayan dai muna kan batun da ke da nasaba da ƙungiyar ta Boko Haram ne. A jamhuriyar Nijar, ƙungiyar da ke gudanar da ayyukan jin ƙai a yankin Difa mai fama da rikicin na Boko Haram sun fara tattara sunayen 'yan gudun hijiran da ke buƙatar taimakon gaggawa domin a tallafa musu. to sai dai yayin da ake gudanar da wannan aiki 'yan gudun hijiran sun yi kira ga masu ruwa da tsaki a wannan harkar da su tabbata kayayyakin tallafin ya kai a gare su daga da magaram ga rahoton da tamar abara ta aiko mana kamar yadda suka yi alkawari kungiyoyin agaji sun fara kididdige 'yan gudun hijirar da ke da bukatar taimako na gaggawa a yankin jihar difa kamar yadda wannan dan gudun hijira ya bayyana eh, an fara jiya mu bayan rubutu din ka gani yanzu suna rubutu kamar mutum dubu biyar in sun tashi su ɗauki mutum ɗari biyar ko ɗari shida sauran dubu kudu da wani abu ba za su kwasa abinci ba ga shi nan ce da bayan gari muka siyar da su duk mun tsari mun siyar to ka gani ba mu da wani hanya in za su kaɗan daga ciki ba dukkan gaba ɗaya ba ka gani dole akwai magana ne. to amma a cewar wani tsohon dan majalisa gagara malam kyari na jihar difa ya dace a yi rabon abincin yadda ya kamata a kiyayi yin rabon kura abu guda gwamnati yana zuwa yana shan wahala ya fada nan ya fada ya fuda nan ya tayi nan ya tayi nan in ya nemi abu an kawo wajen rabon nan a yi hankali da shi bai kamata ba a tura wasu abinci a yi goma na na barewa guda akuya wannan bai yi ba. Abdullahi Ada shi ne shugaban kungiyar agaji ta Kurwa Rouge a yankin na Difa cewa ya su dai a kungiyar tasu sun yi tsari na yadda suke raba taimakon basu da kuma wata matsala. babu zargin a ce gashi ɗaya na kura ɗaya na akuya mu ban ma yanzu wannan harkar nan da mu kan da muke aiki na ba taɓa kawo mana karan abin nan kin san shi kungiya tura tura ta tara ko ba gaskiya ba akwai muna kungiya akwai mu kungiya kamar da ke kama kukan kuma wasu na kuwa sai a ce a ah, da an son samu da a ce yan kurarun ne suke wannan abin ce rabokin da mu mun jin daɗi amma mu dai mu taɓa zargi ko kungiya kuma suke mun yi kawo kura da kawo akuya can ganin girman al'amarin wannan mazaunin na garin difa kiraye daga kausar murya a yi adalci wajen ba da taimakon mutane su guji arziki a bayan talakawa lalle kungiya suna kawo agaji mai kyau ne abinda mun duka yana gyara mu ne amma fa a yi hankali a yi hatara kar mutane a sunanmu su zo su yi arziki su koma tamar abari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar Nijar. mu bi a to da da muka leƙa najeriya hukumar zaben ƙasar ta inec za ta yi wani taro a mako mai zuwa a birnin lagos da ke kudu maso yammacin najeriya wanda zai shimfiɗa wasu tsare-tsare kan wasu batutuwa da suka shafi ayyukan hukumar hukumar ta inec za ta gudanar da wannan taro ne da zumar ganin an inganta yadda za a gudanar da zaɓe a shekara ta 2019 kamar yadda ta sanar wakilinmu nasiru adamu adam hikaya da ke abuja ya tattauna da kakakin hukumar mr nick dazan wanda ya fara mai bayani kan wasu cibiyoyin zaɓe da za a ƙara hukumar zaɓe za ta yi nazari a kan kaga cibiyoyin zaɓe tun kamar shekaru goma sha tara da suka wuce in lokacin da aka kaga cibiyoyi dubu ɗari da ashirin ba a sake kaga wayansu ba akwai inda ake samun cinkoso kuma akwai birane inda aka samu yawan al'umma unguwa iri-iri da suka taso kamar abuja inda babu cibiyoyin nan na zaɓe sai ka ga ranar zaɓe mutane ba su iya samun inda za su je su kada kuri'a to ita kuma zaɓe za ta yi nazari a kan wannan ta shin za ta kaga cibiyoyin nan ne na wucin gadi ko kuma na dindindin bisa ga yanayin ko jihan ko kuma kamar birnin kamar na abuja za ta sake kuma nazari a kan taga mazaɓu yanda yawan al'umma adadin al'umma zai zo kusan ɗaya kawo yanzu za ka ga matsayin mazaɓun nan ba ɗaya ba ne kamar a lagos akwai wani mazaɓa da ake kira alimusho inda ke da yawan al'umma fiye da kowane mazaɓa a ƙasar nan kuma wakili ɗaya suke da to kaga ba musu adalci ba wannan fa ya nuna watakila in kun gama wannan aikin da yiwuwar wasu jihohin za su samu ƙarin kujerun majalisar wakilai kenan eh to yana iya yiwuwa amma ba na so in yi wani alkawari ina so dai in Allah ya sa an yi wannan za a fidda tsari za mu kowa adalci ba za a fidda tsari da zai kawo son kai ba ko a ba wani bangare fifiko ba ana tunanin tabbatar da cewar al'ummanmu na najeriya wanda ke ketare ko kasan waje su ma an kawo tsari yadda za su samu suna kada kuri'a ana ta hasashe a kan muna da akalla mutane fiye da miliyan goma sha biyar a kasan waje kawo yanzu najeriya tana matsayin da idan aka yarda a aiwatar da zaɓe ma al'ummarmu na kasan waje da a iya kawo kuɗi a wannan aiki amma na ji wasu suna cewa masu son yin zaben nan za su yi zuwa ofisoshin jakadancin najeriya da ke kasashen su kada ƙuri'un su sai an samu kyakkyawan goyon bayan masu ruwa da tsaki don a baya majalisar tarayya inda dan adawa a lokacin dan cpc ya ce idan ma bisa ga doka an yadda ma an najeriya al'ummarmu na ketare su kada kuri'a su ba za su yadda ba a lokacin su a fahimtar su jakadunmu mallakansu yan pdp ne kakakin hukumar aina kenan mr nick dazanto kafin mu je ga shirinmu na gaba yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe goma na safe ne da minti goma sha masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum jummai ali daga birnin washington dc nake farin cikin gabatar da wannan shirin kafin mu ci gaba ina neman gafarar ministan tsaron najeriya janar mansur dan ali mai ritaya a saboda a makon jiya na yi kuskuren faɗin sunansa wajen gabatar da shi a gafarta min to har yanzu dai muna tare da ministan na tsaron wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage to minista kafin mu je ga mutum na gaba kasan akwai zarge-zargen da ake yi cewa kudaden da aka ware din don taimakon mutanen a yankunan da 'yan boko haram din suka yi banna wasu suna karkata akalarsu to akwai wani mataki da ma'aikatarka ta dauka na ganin cewa eh, duk lokacin da aka bada taimako ya kai ga ko kuma an yi abin da aka ce a yi da su? to um, mai kamar dai bakin fita layi amma dai in dawo da ke a <laughs> ba ma'aikata ne take duba waɗannan abubuwan ba a halin da ake ciki kamar akwai wadda ma'aikatu special da suke karkashin eh, sakatarorin abin sun nema su waye duk suna karkashin ofishin sakataren gwamnati ne su suke handilin waɗannan abubuwa ah, da kuma state government mm. but abin da nake son yi maku albishiri a kai mm-hmm. shugabanmu eh, mai girma muhammadu buhari ah, jawabin shi na shekara ya yi alkawari cewa duk irin waɗannan abubuwa za a duba kuma a cikin ɗan lokaci kaɗan za a maido da su kamar yadda ya kamata a halin da an yi kusa kurai wajen rarraba da amma a halin yanzu ya yi alkawari cewa za a maida shi kamar yadda ya kamata insha Allah. Allah sa a dace mutum na gaba bismillah ko? Wa alaikum salam. Sunana Awolu Abba Askira. To Malam Awolu. Tambaya na ga minista shine duk lokacin da muka nema ko al'umma suka nemi sojoji su yi advancing zuwa wani gari duk suna cikin matsalar tsaro sai a ce mana noted sun ji sun ji sojojin nan ba za su tashi zuwa ba sai an kona gari an kashe mutane kafin daga baya su je mene dalilin noted din ne hikiman noted din <laughs> na biyu kuma tambaya na shine tun Buhari 2015 mu mutane askira ba suka bar kam suka zo ba wani ngo da ya zo na ya taimakawa yan gudun hijira duk da lalata kayayyakin su da aka yi da kona gonaki har yanzu ba mu samu wanda ya zo ba to ka gama tambayoyinka eh, eh. Mhm, minista gare ka alhamdulillah eh na ji eh, korafin shi na maganar sojoji ko aka yi kira mhm. zan ba su da ba su zo ba to albishir bayanin da zan yi a nan ne shi harakar amin nan tsaro ba abu wani wanda yake cewa kamar tazo kamar ruwa ne da ka kira ruwa ya zo ko ka zo ka yi ya danganta da tsarin da aka ba su sai an ba da doka doka kuma ta irin cewa ma sai an ba da oda akwai abin da muke kira operation order da sauransu waɗanda cewa kowa da Zon ɗin da yake da shi da inda yake kwabarin da yake na area of responsibility na biyu kuma ya danganta da halin da aka same su a ciki kamar yanzu in ba shi misali ke hmm. yanzu ana faɗa da waɗansu ai ba za a ba wannan faɗan ba a dawo a faɗi wani waje so kowa da gwargwado a lokacin da yake aikin da aka bashi shine za a yi amma yana ɗan ɗaukar lokaci akwai waɗanda ake ce masu stand by waɗanda quick response haka ko waɗanda abubuwa waɗanda ana kira nan take su zo su zo su ba da tallafi to amma abubuwan ne da za ka cewa su kansu sojojin nan ba kamar abin nan ba ne ruwa ko kuma abu da yake ko ina zai malala amma halin da ake son su zo din za a iya samun su in ba committed ba in ba su zama committed wani wuri ba amma in sun zama committed kuma kakkun manta da cewa su fa soja limited ne police su ya kamata su fara kai abin nan kai kai kai taimako eh kai taimako da farko so shi yasa muke cewa ba duk komai bane aikin soja akwai da inda su yan sandan da civil defense da ya kamata su fara fada mataki ya abu ya fi karfin su ne sannan sai a ce soja ba komai bane soja yake zuwa a yi kuma idan lokaci ya abu ya yi ya fi karfin waɗannan na farko wanda ake cewa first line of defense shine sojoji suke biya su kara abin nan karfi a kansu so abin da yake faruwa kenan sannan kuma ka tuna cewa ba abin nan ba wuri ɗaya ba ne fa ya yanka da whole abin nan region ne gaba daya wanda kuma ba za ka iya kai layin sojoji ba duka in ka ce ma za ka sa sojoji guda guda guda guda ina za su kai so haka abubuwa yake a halin yanzu dai ana lokacin ana da waɗanda suke da quick response at any time ake neman su da sauri ko kuma in babu za a iya turo ko air force ko waɗanda abin nan na sama su zo su yi shawagi ko kuma su kawo tallafi a lokacin da ake nema so a dai ta haƙuri gwargwado da abin da yake samuwa da kuma abin da yake ake badawa nasarori Allah ya dan yana cikin bamu kuma in cikin da ubangiji gwargwadonmu da muke da shi kokarin ah, da muke yi Allah ya yarwata shi ana gani kuma kama yadda ka ce minista komi sai da tsari ne ko da an gaya ma soja din ba zai tashi kawai ya je ya fada abu ba bai san kan abu ba <laughs> yawwa to tambayar shi ta biyu fa ga kan wai tun da aka wai ba ngo ba wata kungiya mai zaman kanta da ta je ta ta kai makam wannan gaskiya ba hura mun amma dai eh, alkawali na zan masa cewa za a nuna a korafin da za a kowane ga su wajen su yan nema da yan jiwa sun su masu kai abin nan don kamar yadda nace ba ta gefe na ba ne amma dai za a iya fahimtar da su cewa ya kamata duk su covering ko ina da abubuwan taimakon da suke yi ba ta gefe daya ba kawai to mutum na gaba yau mun gode mutum na gaba bismillah ko salamu alaikum wa alaikum salam mai girma tare da suna tare da mai suna sani bala ne daga askira to malam sani eh, eh, to ni tambaya da nake son yi akan akwai wasu hanyoyi da har yanzu wanda muke tare da su muna so mu je ba a samu abi sai an yi rakiya kuma bayan rakiyan da ake ma a sati sai kaga zaka je ka shiga gari kai kwana biyu kana so ka fita kuma sai a ce masu rakiya ba su shirya rakiya ba to tun da yanzu an ba da dama an ce an share boko haram ya kamata ai a bude mana wannan hanyoyi kamar daga goza zuwa fulka ya kamata a bude mana mu dinga wucewa to ka shiga ra'ayi kuma <laughs> ka kamar minista ya baka ansa ko ka gama tambayoyinka eh to akwai tambaya na na biyu kuma to akan yadda ake raba tallafi a wa mutane to na ga tsarin da ake raba tallafin nan a wajenmu da kuma inda muka yi hijira muka baro muka zo sai aka samu bambanci to da za a bani dama ina so in yi tambaya wai akwai dalilin da ya sa ne mu tsarin namu na ga daban da kuma inda muka baro don na yi hijira mun kai wata shida a wani guri kafin nan mu dawo gida to can tsarin da ake yi mana a can wanda ake bamu tallafi da muka dawo gida kuma sai na ga ya bambanta to ai sai ka faɗi can nan wani tsari ne nan kuma wani tsari ne sai ya gane to a can idan an kawo tallafi dama an riga an yi mana kati wanda in an kawo kowa zai je karba da sunan shi to yanzu kuma mun komo gida yau muna da tsawon shi kai shekara biyu a gida yanzu sai na sai dai kaga an kawo kaya tirela bakwai takwas an jike a sto sai kaga wanda suka sani wanda za a ba su sai ga bai wuce mutum hudu biyar an ba su a sai a ce su yi godiya akan an ba su daga nan sai kaga kawai baka gani sai ga an cika mota baka san da aka yi da shi ba to ka gama tambayoyinka eh na gama kash malam sani bala gashi ka yi tambaya amma kuma lokaci ya karatu a saboda haka sai makon gobe idan allah ya kai mu ministan tsaro general mansur dan ali zai baka ansa ga tambayoyin da kai a halin yanzu kuwa jimmai ali ke fatar a huta lafiya yanzu kuma ga saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Abdulmalik Sa'idu mai biredi tashar Bagu Gusau. ya ce ko shakka babu yunkurin shugabanni da malaman addini a karamar hukumar batta ta jihar kano na sanya wata doka da ta ƙayyada adadin sadaki da kuma kayan da maza za su yi wa mata abin ayaba ne muna kira ga sauran shugabannin arewa da su yi koyi da wannan karamar hukumar domin rage yawan bid'o'in da ka iya zama umul a aba'isin kawo matsaloli kafin aure da ma bayan auren. Shi kuma Yusuf M. Ramadan mai gwamba daga jihar Gombe cewa ya yi. Assalamu alaikum murya Amurka. Ku bani dama in bayyana ra'ayina dangane da dokar ƙayyade hidimar aure da aka yi a ƙaramar hukumar Ɗanbatta. Hakika wannan doka bata yi wa 'yan mata daɗi ba, a saboda haka ya kamata a bar kowa ya yi hidimar aurensa. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, muna ƙara goyon bayan Majalisar Dattawan Najeriya wajen ƙin amincewa da hana shigowa da motoci ta iyakokin Najeriya. domin wannan wani mataki ne na jefa matasan arewa cikin rashin aikin yi sako daga habibu abubakar birnin bayero da garba na halakan ba sai kuma wasiƙa mai cewa assalamu alaikum voa hausa don allah ku gaya wa 'yan majalisar mu ta dattawa kar su fara aikin nan na tsige-tsige su manta da abin da ya kai su majalisar mun zaɓe su ne don su wakilce mu ba wai su je su kama rudu ba ganin daga su hutu na wannan sabuwar shekarar a zamanta na farko ta fara da cire shugaban masu rinjaye na majalisar wato sanata ali indume da fatan za su mai da hankali su mana aiki tukuru sako daga dauda sale dan dorayi a jihar gombe wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi salon voa hausa don allah muna so a taimaka a bincika mana ofishin road safety saboda mu direbobi wallahi abin nasu yana ci mana tuwa ƙwarya sun ce lasin ya koma naira dubu goma sha takwas da wasu canji amma kuma idan ka bada kuɗin sai su ce maka babu network wallahi lasin ɗina na bana shekarar shi ɗaya da biya har yanzu haka ba a ɗauke ni hoton ba wai babu network babu kuɗina babu lasi ga ma'aikata ta ko ina akan hanya wani ma'aikacin in ya kama ka direba a wurin zai sauke fasinja a kai motar ofis ko kuma ka bada cin hanci allah ya isa fa tana yi masu yawa Sako daga Muhammad Umar Kumu jihar Gombe. Karfe goma na safe da minti 27 a nan Washington DC gaba kubu da labarai a takaici. a yau alhamis majalisar dattijan amurka za ta tantance wanda shugaba mai jiran gado donald trump ya zaɓa ya jagoranci ma'aikatar tsaron amurka yayin da kwamitin majalisar ke shirya dokar da za ta tabbatar da shi a matsayin wanda ya cancanci yin wannan aikin janar james mattis mai ritaya zai bayyana gaban kwamitin ayyukan soji na majalisar wanda ake sa ran zai tabbatar da shi matis shine zai zama mutum na farko da ya taɓa aikin soji da zai jagoranci ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon bayan sama da shekaru hamsin ya yi ritaya ne daga aikin mayakan ruwa a shekarar 2013 bayan ya jagoranci rundunar tsakiya kuma yana da kwarewan shugabantar runduna a fagen yaƙi a afghanistan da yaƙe yaƙi biyu a iraki akwai dokar da ta hana jami'an soja zaman sakataren tsaro sai bayan shekaru bakwai ya yi ritaya don haka sai majalisar tarayyar da sun yi doka da za ta ba matis daman daukar wannan aikin kwamitin soja na majalisar dattawan zai fara tattaunawa akan wannan batu nan da nan bayan zaman tantance shi a karin farko zababben shugaban amurka donald trump ya amince cewa rasha ta yi kutse a kwamfutar kwamitin zantarwa na jam'iyyar democrat na nan amurka masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin nan baki ɗaya a daidai wannan lokaci amma idan allah ya mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu dawo da wani sabon shirin da izinin allah amma kafin nan bari mu biya taya masu sauraron mu malam lawal rusu da malam ango malamin makaranta saboda auren yarsu da aka yi a makon da ya gabata a karamar hukumar wuri da fatan allah ya bada zaman lafiya amin yanzu a madadin babu yakubu makeri da june lathis gresham da injiniyan murab mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc sai dai kada ku yi nisa ga usman da maryam da safina da shirin yau da gobe